الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاء تقص وجه رمضان إجرم معي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة أبي هدو لكم ثلاثين هدو shine kuma yi daidai da ashirin da bakwai ga watan bakwai miladiya dubu biyu da goma sha uku Allah mai girma da buwaya ya haɗa mu a wannan masallaci da muke gabatar da tafsiri masallaci ne suna na al-Imam Al-Qayyim alayhi rahmatullah muna cikin suratul Nisa kuma jiya mun fara bayani akan aya ta 92 a cikin wannan sura mai albarka suratul Nisa aya take bayani akan hukunci kisan kai na kuskure musulmi ya kashe ɗan uwansa musulmi da kuskure ne hukuncin haka kwanan shi da sake karantu aya ولا تهاجروا

Bismillahir Rahmanir Rahim mun fara bayani a game da bangare na farko na ayar. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Zai halatta ya haramta da mummuni ya kashe dan uwansa mummuni. Amma zai iya yiwuwa mummuni ya kashe dan uwansa mummuni da kuskure. Sai muka ce wannan ayar ta gama hukunci to amma akwai wanda shari'ar musulunci ta ce a kashe su kuma mummunai jiya in kuna tare da mu mun lissafo mutumin da ya taɓa aure na shari'a kuma ya je ya zina yana nan a matsayin mummuni amma shari'a ta ce a kashe shi sannan na biyu wani ya kashe wani da gangan kashe wani in ba mutum ya ce halas ba ne to bai fitar da shi musulunci ba mai yana nan a matsayin musulmi shi ma shari'ar musulunci ta ce a kashe shi mun samu guda biyu sannan na biyu na uku kai mutumin da ya aikata irin abin da mutanen annabi Yusuf suke aikata wato namiji ya kwanta da ɗan uwansa namiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe su duka su biyu sannan na uku mutumin da ya afka ma dabba wato ya sadu da dabba shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a kashe shi kuma a kashe dabba sannan na biyar muka ce malamai sun yi siyasi akan waɗannan hukunce-hukuncen mutumin da yake kasuwancin kayan maye kayan da suke jirkita kwakwalwar ɗan adam ƙwayoyin da suke ɓata tunanin ɗan adam suke ɓata kwakwalwarsa su ma malamai shi ma malamai suka ce hukuncin sa a yi masa hukuncin kisa in ya kai ga a masa haka to muna bayani kan wannan sai lokaci yayi muka yi alkawari cewa akwai kyakkyawar magana da ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci na wannan zamanin malami a ƙasar saudi arabia kuma malami a jami'ar islamiyya ta madina ya rubuta littafi ya sa masa suna أثر المخدرات وسبل الوقاية منها mummunan tasiri da miyagun ƙwayoyi suke yi da kuma hanyoyin da za a bi a magance matsalar miyagun ƙwayoyi ko kayan maye a cikin al'umma. Ko a cikin littafinsa a wannan littafin nasa ya bayani ne kyau. Saboda haka za mu yi ƙoƙarin karanto wannan bayanin nasa daki-daki. A shek. Ahmad أحمد عطية الغامدي حفظه الله a kan wannan ƙa'idar ta cewa mutumin da yake kasuwanci na miyagun kwayoyi masu cirkita kwakwalwar ɗan adam cewa malamai sun ba da fatawa cewa za a iya yanke masa hukuncin kisa fa inna ma sajara min qararin hakimin lallai abin da ya zo na doka tabbatacciya ne hikima an حكومة mamlakatin العربية السعودية daga hukumar ƙasar Saudi Arabia bi tawqi'i hukumat al-i'dam 'ala al-muharribin akan zartar da hukuncin kisa ga mutumin da ke kasuwanci da yada miyagun ƙwayoyi yanzu min hadhihi masuliyya to an ciro wannan ka'idar ce daga ƙa'ida ta masuliyar da Allah ya ɗora ma shugabanni. Allah ya ɗora ma shugabanni abubuwa guda biyar. Fidda al'imam al-Qurrafi a cikin littafin sa al-Ihkam fi fatawa min al-ahkam yana ganin cewa abinda aka ɗora ma shugabanni su kare matalakawan su ba guda biyar ba Ya ƙara wasu abubuwa kuma abubuwan nan da ya kara akwai lura a cikin to cikin waɗannan biyar ɗin da malamai suke yawan bayani kan su akwai himayar nafs wajibi ne gwamnati ta kare ma mutane rayukansu ba daidai ba ne gwamnati ba ta zama gwamnati ta kyale a yi ta jina ne ba tare da ta kula da wannan ɓangaren ba kuma ta kara haƙƙin waɗannan jina nan da ake zidda abu mai biye ma wannan shine himayatu annab himayatu din kiyaye addini abu na uku himayatul aqali Kara hankulan mutane gwamnatin adalci to tana kokarin ta kara kwakwalan ma talakawan to shine a shekul galibi yake cewa daga cikin mas'uliyar da Allah ya dora ma shugabanni kiyaye kwakwalan talakawa kiyaye kwakwalan talakawansu kasu bar ana wasa da kwakwalen talakawansu ta hanyar shigo da miyagun ƙwayo wanda matasa za su rika sha maza da mata suna zama mahaukata. An yi wani bincike aka ce in dai aka ci gaba da rayuwa irin wannan rayuwar da ake yi a Najeriya ta yadda miyagun ƙwayo ke yaduwa a tsakanin al'umma ko ana tsammani nan da 'yan shekaru duk tsakanin gidaje guda biyar sun kan lissafa a unguwa ko a layi sai an samu mahaukaci guda ɗaya tsakanin gidaje guda biyar sai an samu mahaukaci ƙara ɗaya saboda mummunan tasiri da miyagun kwayoyi suke yi a cikin kwakwalen matasa kai ba matasa ba har da tsofaffi an tabbatar da cewa akwai baba uba wanda da shi da ɗansa sun sha haɗewa a jangul ɗa ya je sha baba ma ya je sha sai su je su abun kunya kaga wannan abin tayar da hankali ne to shi na shekul ya ce lallai daga cikin masuliya nauyin da Allah ya ɗora ma gabanni, su sauke ga talakawansu to akwai wannan Ki anna waliyan amri kad ra'a ma wasala ilayhi al domin shugaba na ƙasar Saudi Arabia ya ga yanayin yadda al'amura suka haɗaroran da ake yi na mota daga cin abai abaibaɗan da ke sabbaba su da yawa akwai shan miyagun ƙwayoyi a Najeriya ne a Najeriya ne direba ba zai kama mota ya tuka ba babban mota Najeriya. an cika ta da mutanen da alal akalli sun kai hamsin alal akalli amma ba zai kama tiyari ya ɗauki mutane ya tafi da su zuwa garin Fatakwal ko Inugu ko Legas sai ya yi da giya. Sai ma an kama hannunsa an ɗora masa akan yari an sa masa giya sannan kuma a yi masa tafi a masa ihu ya ja mutane a tafi. To menene ba zai faru ba a hanya? Kaɗarora. Malamai akwai malaman jami'a da sai sun sha kwaya sannan za su kauta kaddin ɗalibai su ce za su maki akwai su wannan wanda maki su za su ai za su mamata kowa kuwa shi yasa ga yana ana ta mamaki ɗalibai ko da sauran irin waɗannan misalan ga su nan na mummunan tasirin da miyagun kwayoyi suke yi a cikin al'umma وما يختلف الأمة من أخبار كبيرة في دمج جميع مجالات الحياة بسبب تفشي ظاهرة المخدرات da kuma abin da ke fuskantar al'umma na lalacewa da haɗarura masu girma na yaɗuwar miyagun ƙwayu da kayan maye a tsakanin al'umma, walin hifafin kulki da kuma yadda ɗabi'un mutane suke ta lalacewa. miyagun bayan nan fatin tilba malamai sun rubutu a kansu al'imamu al'imamu darash mai littafin al quran fi al-qur'an yana da littafi mai ban sha'awa da ya rubuta ya sa musu suna al-arish fi tahyin al-hashish littafi ne da yake magana kan wuyuwi sannan ku islamu taimiyya a wurare da yawa alal akalli adina na bin bin da nayi ya kai wurare guda biyar da shekul islamu taimiyya a cikin littafin sa majmu'ul fatawa ya magana akan miyagun kwayoyi musamman kuma wuyuwi al-imam ibn kathir a cikin al-bidayah wa nihaya littafin sa na tarihi yana bayani a kan tarihin samuwar wiwi a cikin al'umma da irin mummunan tasirin da taimaka mutane al-imam ibn ajid dunya yana da littafi da ya samu da suna al-muskira da ya bayani a kan wiwi al-imam ibn kathir shi kansa al-imam ibn rajab afwan al-hanbali yana da littafi da ya sa da ya rubuta a kan miyagun kwayoyi waɗannan fa malamai ne da kowanne da aka ambata daga cikin su alal aqalli ba wanda yi shekara 700 da basuwa ba amma sun san tasiri mummuna da miyagun kwayoyi suke yi a cikin al'umma al jami'a a cikin majmu'ul fatawa a wani wuri daga cikin wannan littafin nasa yana bayani yace ce, al khabithatu lam tazhar illa bi zuhuri takani yace abin da ya ya kawo yaduwar wiwi a tsakanin al'ummar musulunci shine zuwan taka takar tun halitta da Allah ya aban kasa waɗanda suka zo suka rika kashe musulmai suna musu kisa kisan kiyashi to su suka kawo wiwi a cikin dau cikin al'ummar musulunci daga nan kuma ta yadu al'ummar ta ci gaba da sha to shine yake mana bayani tana da mummunan tasiri wajen ɗabi'un mutane الذي يتحلى ya ba ta nan a أعداء الأمة wanda masu wannan kasuwancin na miyagun ƙwayoyi suka tsayu suka adanci da wannan mummunan ɗabi'a suna wakiltar abokanan gaban musulunci abokanan gaban musulunci su suka kawo miyagun ƙwayoyi suka yaɗa su a tsakanin al'ummar musulunci amma suwa ke musu aiki su ne masu sai da waɗannan miyagun ƙwayoyin a tsakanin al'umma ta musulunci. Ala jalabi hadihi sumumi litazmirin Ya ce wajen jawo waɗannan gubar wannan gubar sai ya ce miyagun ƙwayoyi guba ne litazmiri al-mujtama'i domin su rubuta al'umma ta musulunci al'ummar da ta zama mutanenta sun zama shaye-shaye suke al'umma sai da ba ta da mustaqbali ne makomarsa mummunar makoma ce president Ed shugaban ƙasar Amerika. President Ed Kennedy, kalle shi aka yi aiko, harbe shi aka yi, wani matashi ya harbe shi, yana tafiya a birnin New York. Wani matashi ya shaye-shaye ya zo ya tsirta masa bindiga ya harbe shi. President Ed Kennedy, kusan lokaci ne suka yi da tattauna. ya taɓa yin wani jawabi a alif ɗari tara da hamsin da wani ya jawabi ya ma ƙasa jawabi ya ma amerika jawabi ya ce makomar amerika makoma ce mummuna makoma ce mai ban tsoro domin mafi yawancin matasan amerika sun koma shaye-shayen miyagun kwayoyi ya ce duk ƙasar da ta zama matasan da sun koma shaye-shayen miyagun kwayoyi ciki to ƙasa ce da ba ta da makoma mai kyau ashe shi ma ɗaya daga cikin waɗannan ne zai zama ajalinsa saboda yana tafiya a cikin mota ana tuka shi wani matashi ya yi shayi shayi ta yi mankas ya zo ya aure shi da bindiga ya harbe shi shike miyagun kwayoyi shi yasa ku duba manzan da sassa mai kira giya da ummul khaba'i ummul khaba'i ita ce uwar duk wani sabo da za a shaye-shaye a gaba yake idan mutum ya sha shaye duk abin da ka sa shi na sabo zai yi al zahabi a cikin littafin alkazari ya ba mu ya kawo mana kissa ya kawo mana kissa wani ajibi bawan Allah salimin bawa wata mata ta gayyace shi gidanta da cewa ya zo zai mata za ta mishi wasu tambayoyi na addini ko ajibi ne ba alimi ba Cikin ne mai bauta amma ba malami ba ne shi ke ne amsa gayyatar ta yana shiga duk kofar da ya shiga sai ta rufe kofa in ji alimamu zahar duk kofar da ya shiga sai ta rufe kofa mata ce kin matan nan matan manyan mutane masu ni'ima kafin a kai inda ɗakin da za su je sai an bi ƙofofi da yawa kwarido kwarido yana shiga sai ta kulle ƙofa da ya je sai ya tarar da kwalbar jiya. da jinjiri da alƙur'ani ka aji sai ta ce to kana da ɗaya daga cikin zaɓuɓɓuka kamar wannan ko ka kashe wannan jinjirin ka yanka shi ko ka buga shi da bango kan shi ya bashi ko kuma ka sha giya ko ka taka alƙur'ani ko kuma ta ce ya yi zina da ita to azumi ne sai kawai ya ga mafi sauƙi bari ya sha giya yaga a wajensa min babin ikadi a hakkin zararaini cututtuka guda biyu sun afku a gare ka to ka zaɓi mai saukin sai ya zaɓa shan giya wai yana ganin shan giya Shi shine abu mafi sauƙi, sai ya sha giya al-imam az-zahabi yace fa shariba al-khamra fa zana biha wa qatala as-sabiya wa daka 'ala al-mushaf al-imam az-zahabi ya sha giya ya ta til da ya sha giya ya kama jinjiri bai san lokacin da ya yanka shi ya taka alkur'ani sannan kuma ya zina da ita to kun ji sakamakon miyagun bayi duk abin da zai jirgi ta kwakwalwar ɗan adam ɗan adam ya tashi daga halin da Allah maɗaukacin sarki ya hanke na lafiyayye ya juya ya zama yana yin wani abu ba daidai ba to a lokacin da yake yin ba daidai ɗin nan ba komai zai iya aikata Allah shi sauka ina so ku fahimci haɗarin miyagun ƙwayoyi ne domin ku gane hikimar malamanmu da suka ce ya halatta mutumin da ke sai da miyagun kwano idan aka kai shi kotun musulunci alkali ya gaba abin da ya fi cancanta da shi sai a kashe shi ko an ba da dama a kashe shi kun fahimta to ne sai yake cewa makiyan musulunci su suke shirya wannan domin a jawo da za a huta al'umma ta musulunci muqabila maslahatin madiyatin haqiqa suna yin wannan ne kawai don su samu wata maslaha ta duniya ɗan kaɗan ka nuna mini da wiwin da aka ce ya zama wani mai kudi a cikin al'umma ko ya zo kuɗin sun iya zuwa ko za su amma ba kudin gaskiya ba ne kuɗi ne na shaidan ba za su yi albarka ko da ka maslahar da zai samu ɗan kaɗan sannan babu maslaha domin kullum cikin tashin hankali yake da rashin nasuwa shi yadda ya je ya haɗa baki kamar yadda ake ba da labari akwai masu haɗa baki da lalatattun 'yan sanda da masu haɗa baki da lalatattun 'yan DNA akwai a cikin 'yan sanda akwai mutanen kirki akwai mutanen banza a cikin 'yan DNA akwai mutanen kirki akwai mutanen banza to 'yan wiwi masu sai da wiwi da miyagun kwayoyi suna zuwa su je su haɗa baki da su suna kai musu return yaran su ne ko return sai musu rikon abinda aka samu yau za su kai musu riba to ko sun yi wannan ba su da natsuwa sannan al'umma ba za ta ɗauke su da mutunci to ga ba wata maslaha yace ka kusu fardan au afradan wanda wannan maslaha ta shafi wani mutum ɗaya ne ko wasu ɗaya, kun mutane aw isabatan ta'malu bi fitali shahawatiha ko kuma wata kungiya wacce take aiki dan biyan bukatar sha'awar ta kawai wani fitani a fiyadiha ko kuma kawai dan biya ma shugabanninta bukata fakadat hadhihi isabatu shari'atu masiyatan a azari umma Ke ya zama irin waɗannan ƙungiyoyin masu ke da miyagun kwayoyi suka zama su ne wani abin hawa na makiya al'ummar musulunci su ne raƙuma ko motoci da makiya musulunci suke hawa ke amfani da su domin su kai zuwa ga manufarsu ta rusa al'ummar musulunci يدعون لتدمير المجتمع المسلم بواسطتها وانت مجيا مسلم في سكي انفاني تسود ومنك كي دوا على الامة المسلمين قال يتي وانسان بلغ به الامر في خيانة امته ومجتمعه الى حد ان يبيع ضميره ودينه مقابل عقد دنيوي زائل وكسب حرام ينال به متعة دنيوية عابرة مقابل القيام بهذا العمل الخطير دون رادئ من دين أو ضمير إنسان هذا شأنه لا يجوز التعاون معه kike mutumin da ya kai kin wannan mutumin matsayin ya ce da matsayin al'ummarsa a ba wani dan abu ko ya abin da zai samu na kuɗi na abin da zai saida na miyagun ƙwayoyi amma ya yadda ya huta al'ummarsa ya huta ƙanninsa ya huta 'ya'yansa, ya huta jikokinsa ya ɓata tarihin unguwarsu ya ɓata tarihin garinsu ya ɓata tarihin ƙasarsu domin dai yan ƙasar sun zama mahaukata yan unguwar sun zama mahaukata nan nan a nan unguwar ba da nisa ba wani yaro ya taɓa zuwa da da wani abu ya ba yara suka rika sha abokanan shi yana ce musu ya maganin basir ashe zaƙan ne ya ba su suka rika sha kawai yara suka rika cire wandunan a gaban mutane a nan unguwar abin ya faru ba a daidai ba yi shekaru ba ya ba su suka sha kowannen su wani ya je zai damba da baban shi da nan abu a nan ya faru ba koyayyen abu bane ba labari bane koyayye shi ne ke faɗa ta faru ya ba su ya ce maganin ba maganin ne to dole ne kowa sai sha maganin su ma da gaske ne kawai na ta kalo sai da kamo magani ban da ba su fice in sha maganin su kan me zai sha ashe mugun dafi ne bai juyar da ne dan da nan ba su tsawon wani lokaci ba kawai suka fita suka rubuce suka firgice suka fita su suka rika aikata ayyuka irin na dabbobi dabbobin ma dabbobin gida ba dabbobin daji dan dabbobin daji sun san abin da zai cutar da su amma dabba gida ita ce ma'aukaciya ana yanka ƴan uwarta ita ma tana zuwa wajen amma da ce za ta lashe jinin duk da jini ba abin kinka ba ne. Allah ya shirye ta to shine malam alghamidi yake cewa mutumin da ya kai irin wannan matsayin ya manta da addininsa ya manta da zuciya mai kyau da Allah ya bashi ya mai da kasuwancinsa shine na miyagun kwayoyi ya ce bai kamata a yi sakaci da al'amarinsa ba bai kamata hukuma ta sa ta ɗauke shi a matsayin abin wasa ba ya kamata hukuma ta ɗauke shi a matsayin matsiyin kasa wala yastahiqu shafaqata war rahmata yace irin wannan bai cancanta a irin wannan bai cancanta a nuna masa jin kai ba mutumin da ya yarda ka ta rushe ta haukace ta lalace a rasa likitoci a rasa sojoji a rasa 'yan sanda a rasa malamai a rasa limamai a rasa alƙalai a rasa masu ba da fatawa a rasa komai na alkhairi a cikin al'umma sharri ya zama shi ke jagoranta al'umma domin talakawan al'umma duk sun zama mahaukata to irin wannan mutumin bai cancanta a nuna masa tausayi ba bal yastahiqu ashaddan uquba mala yace ya cancanta a yi masa uquba mafi tsanani azabun uqubar da duk tsanani a ce ita ce sakamakon sa allati tuwaqqa'u 'ala al-mujrimina irin uqubar da ake tabbatar da ita ga masu laifi li takhlis al-mujtama' min domin a kamar da al'umma a da ita daga sharri ليكون عبرة لمن تسول له نفسه أن يسلك مسلكه ويتحلى بأخلاقه domin ya zama tsawa ya zama izina ya zama abin lura da duk mutumin da zuciya shi ke riya masa tusawwilu ba ba ransa ke riya masa cewa ya aikata irin wannan aikin da wancan ya aikata idan aka ce an yanke masa hukunci aka ce ga wani an kai shi kotun shari'ar musulunci ya muna da su muna da kotun shari'a musulunci a Najeriya kotunan shari'a musulunci tun daga karamar kotu za a iya yin shari'a musulunci har a kai babban kotun kasa supreme court akwai alƙalan da suke supreme court akwai alƙalin shari'a musulunci masanin shari'a musulunci a yanzu ma dan zariya dan zariya ne shine babban alƙali masanin shari'a musulunci a babban kotun koli na kasa su da ana da shi ya zama ana da irin wannan dokokin mutumin da aka san abin da yake yi kenan kuma an masa tsawa an bi hanyoyin da ake bi na haka domin musulunci yana da hikima idan ya raba ka da wata mummunar sana'a to zai samu maka wata wuyi mutum yake saidawa misali ko yana saida kwaya kwayar da ake sha ta jirki ta kwakwalwar dan adam sai a kira shi a zauna da shi me yasa kake saida wallahi rashin aiki ne rashin sana'a ka yi makaranta ke eh, na yi makaranta wace takarda kake da ita ai ina da diploma a ina da NCE a ai degree ma dai duk za a iya samun haka ne sai ci ka kawo takardun za a neman maka aiki in aka neman maka aiki za ka shagalta da aiki sannan abinda za ka rika samu na albashi duk wata ya rike maka rayuwarka ribar da kake samu ta wiwi ko ta ƙwaya an ba a kanta haramun ce Allah ya hana sannan kuma da Allah ya hana bai ce mu banka haka nan ba mu hana ka ce wannan abin naka ko misali ka idan musulunci ya canza wata banna to ya kan kawo bakilin musulunci ya ce ka a ci riba sai ya ce ai kasuwanci a samu riba musulunci ya ce ka a yi zina ka a yi liwafi sai ce ai aure a cikin yin aure akwai kubuta daga waɗannan alfashoshin guda biyu ko daga ka'idar musulunci idan ya hana mutane yin banna to zai samu muku makwafin wannan banna mun gane ya to sai a ce masa to shi ke sai a samu masa aiki sannan ko da an sa masa aiki fa za a ci gaba da muraƙaba za a ci gaba da sa masa ido domin zuciya kullum idan ta saba da sako yana da wuya ta bari to sai a rika sa ido ana kula da shi da fitarsa a wajen aikinsa da in ya dawo gida sannan kuma bayan haka a haɗa shi da wani malami rabbani na Allah da kullum zai rika karantar da shi addini yana kusantar da shi Allah domin zuce shi ta ƙara tsarkaka sai ya ce a shi bai makaranta ba ba yi da sasiketin komai la shar'iyyan wala garbiyyan ba gabas bayan ba to yanzu wace sana'a ka iya a dama ni da dama express nake yi kuma na zo ba mashin din yanzu shi yasa na zo nake wannan sana'a to express kake so to ga ta ban mashin za a baka sauta ba yin wanda ake na a ce an baka dubu na dubu dari ka ba da dubu dari da ashirin da kullum za ka yi Na naka ne an baka ka ci da iyalanka in kana da iyali ka taimaki yan iyayenka ka taimaki yan uwanka shike sannan kuma a haɗa shi da makarantar addini yan karatun addini ana sa masa shi a'a ni kasuwanci nake son yi ne kake son ka da shago nake son a buɗe mai shagon provision sai a buɗe masa shago sannan kuma a rika sa masa ido a wannan shagon nashi na provision kada kuma a ƙarƙashin provision a rika da wani abun da ba provision ba na da duk wannan tsari ne fa na addinin mu na musulunci in akwai hukuma in babu hukuma wajibi ne al'umma su makan kansu wannan tsari kar su jira mahaukatan al'umma a hukumomi da ake da su waɗannan al-hukumatul mutahadida hukumomin da suka haihu mata ne su suka haihu amma suka wurgar da 'ya'yan a ciki irin hukumomin mu kenan na Najeriya misalin gwamnatocin mu na Najeriya shine misalin matan da ta haihu ta ɗauki cikin halas ba kuma yan Najeriya ne na halas ba baki bane mu ba bare bane ɗan ƙasa ne to amma da aka haife mu ce gwamnatin ta haife mu sai wuri da mu ba abin da dane dame ta a ci misalin gwamnatocin Najeriya kenan to in babu irin wannan ba inda irin wannan gwamnati to al'umma sai su makan su hada su makan su hada a inda ba uwa ake mai uwar daki to mu zo mu makan mu uwar daki mu makan mu fada duk unguwanni su zama suna da irin waɗannan kwamitocin masu karfi dattawan anguwa masu kuɗi malamai da ma'aikatan gwamnati su zo su haɗa ƙarfe da ƙarfi a haɗa kuɗi a tara kuɗi a haɗa tunani a tsaya domin yaƙar wannan bala'in da ke gabanmu amma in ba haka aka yi ba wallahi tallahi makomar mu tana da su ba mummunan fata muke ba sunan mu muke ma kanmu ba amma a ka'idar rayuwa ita ce ba za ka shuka duka ba ka ce ta fito maka da zangarniya ta samu masara ko dawa ko gero ko shinkafa ka shuka duka to shi kenan duka ka shuka za ka riƙe a ƙasa shi ke an gama magana Allah shi ya tattara to wannan maganganun da al أحمد ya yi a cikin littafin أثر المخدرات sannan alal ummati wa subulul wiqayati minha kenan mun fahimta daga cikin mutanen da shari'ar musulunci ta ce ya halatta a kashe su akwai wa akwai masu yaɗa miyagun kwayoyi a tsakanin al'umma ke yasa a duniya kasashen da aka tabbatar da sun yi haka kuma sun fi shahara da haka kasashe guda biyu ban sani ba ko an samu ya kafa bincike na shi akwai kasar Saudi Arabia da take yin haka a tsari na musulunci fatawa wace malaman addini suka bada akwai kasar China kasar China in ka shiga mata da miyagun kwayoyi hukuncin ka lahira za ka ka san su China dama an yawa ko sun yawa suna ta neman yadda za su rage mutane manufar ke kenan to Allah na kalli ko wannan ce manufar sun yi faɗa da wannan mummunan ɗabi'a ba za su yada a tsakaninsu ba kamar yadda suke yaduwa a cikin Allah shi ne tattalin. Sannan daga cikin mutanen da shari'ar musulunci ta ce ya halasta a kashe su kuma suna da imani a kashe su da gangan. Akwai wa, akwai kusa rifi, al-mufsiduna fil ab, yan fashi. ‘yan fashi masu ɓanna a banka. Su musulunci da ayan alƙur'ani, alƙur'ani ya ba da dama ce a kashe. Ai, ‘yan fashi ba kafarai ba ne in musulmai ne da. A cikin ‘yan fashi akwai musulmai, akwai waɗanda ba musulmai ba. To idan aka kama ‘yan fashi musulmai, aka kai su gaban shari'a, shari'a ta musu hukunci, aka tabbatar da su ma sun sha yin kisan kai, to su ma za a kashe su. Da nassin alƙur'ani. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض Allah madaukaki ke ce innama zaɓin ladina yuharibuna Allah wa rasulahu sakamakon mutanen da suke yakan Allah da ma'aikinsu suke aikin da ake ce masa hiraba ta'addanci na fashi me sakamakon su an yi a kama su a karkashe su au yusallabu ko kuma a tsire su bayan an kashe su a yi crossing din su a tsire su a gicciye su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko kuma a kama kafar su da hannunsu a guntide sai a kama kafar dama a yanki sai a kama hannun dama a yanki kafa hannun hagu kai ko a yanke hannun dama sai a yanke kafa hagu aw yunfau min al-ard ko kuma a kore su daga ƙasa ba ta tafsirin wannan ayar muke ba a cikin suratul ma'ida ne idan Allah ya kai mu ko da wani lokaci ne mun zo ma da sharhin aya amma dai a nan muhammad shafi aya ta ba da dama cewa ‘yan fashi a kashe su ko da musulmai ne kuma fahimci darasin da muke muna bayani ne akan mutanen da shari'ar musulunci ta keɓance su a wannan ayar cewa ya halatta a kashe su ko da masu imani nau'i na gaba su ne alfi'atul ba'i alfi'atul ita ce jama'a waɗanda ake rigima da su musulmai ne su aka yi rigima sai aka yi sulhu sai ɗayan ɓangaren ya ce shi bai yarda da sulhu ba to ya halatta a hadu a kashe shi da nassin alƙur'ani wa in ta'ifatan min al-mu'minina fatadalu fa aslihu bainahum فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تجي حتى تجيء إلى أمر الله idan aka samu wasu jama'u guda biyu ɓangarora guda biyu suka yi rigima dukkan su Allah kira su masu imani min al-mu'minina iqtatalu suka kakkashe juna suka haɗa hada yaki tsakanin juna to fa asbihu bainahuma a samu wani bangare na jama'a ya zo ya su idan aka yi sulhu fa in bagat ihdahuma 'ala al idan ɗaya ɓangaren yake shi bai yadda ba ya yi ta'addanci ya wuce gona da iri akan ɗayan ɓangaren to sai a haɗu a kashe shi fa qatilul lati tajji hatta tafi'a ila amrillah to a yaki wannan kungiyar wacce ta ki yadda da sulhu har sai ta dawo ta bi tsarin Allah me tsarin Allah shine sulhu alfi'atul baghiya mun gane to waɗannan ɓangarorin mutanen an kefance su ba su shafi wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a ha'ula'i mu'minuna lakin yajuzu qatluhum amdan la khata'a mummunai ne su amma shari'ar musulunci ta kike su ya halatta a kashe mun gane saboda kada wani ya wugo ya kawo wannan ayar ya ce ai ta gani a'a akwai bangarorin da aka ware a cikin ayar ba su shiga cikin ayar wa ma kana lil mu'mini an yaqtula mu'minan illa khata'a ko ne ci kisan kuskure wata kisa ce ake daukar a matsayin ta kuskure ba na kawo suwa tun kawo misalai tun kana magic na kisar da ake daukar ta a matsayin kisa ka kuskure misali suka ce رجل أراد أن يقتل شيئا ظنه إردا مفسدا في حقه فرماه فتر أقع فوجده إنسانا misali na farko na hukuncin da ake ɗaukarsa a matsayin hukunci na kisa amma kisan kuskure ba na ganganci ba mutum ne ya je gonarsa birai sun dame shi misali a gona suna masa shi kenan ya shiri kila da bindigar ta kila da kibau sai ya hango wani duhu a bishiya sai ya zata wuri ne cikin buran da ke masa ɓanna a gona kawai sai ya auna shi da bindiga ɗas ko tas ne to sallawa ya je harbai ko kuma ya je shi da kibau kawai shi nan sai ji an ce wayo Allah wayo Allah sai mutum sai sai ga mutum ya faɗo a ƙasa shi yana siyaya kafin ya aune a shi ɗan adam ne ya kashe kuma ya mutu to shari'ar musulunci tana ɗaukar wannan a matsayin al khata kuskure ne ba da gangan ba misali ne wannan mai kyau da malaman fikiru suka buga na me na kisa amma ba da gangan ba kisa na kuskure a tunaninsa ɗan ba dan adam ne ya kashe ba an an kashe biri ne ne hukuncin mutumin da ya kashe biri kuma birin da ke zuwa ya masa banna a gona ne hukunci shi a musulunci eh ya kashe banza ko ko ba ya kashe banza ba a lokacin da za a fi fahimta kenan ya kashe banza to ya ta ta biri ne kenan kawai sai ya auna shi da bindiga ya harbe shi ashe ba biri bane dan adam ne to a shari'ar musulunci wannan ana daukan bai yi ganganci ba ba kisan gangan ya yi ba a'a yi kisa ne na kuskure za mu yi hukuncin sa da nassin alqur'ani alqur'ani zai faɗi me ya kamata mutum yi. misali na farko ce misali na biyu rajulun rama shay'an bi shay'in fa yusibu insanan fa yaqtulahu wa huwa la yuridu qatlahu misali na biyu shine wata akuya ce misali akuya ta zo misali ko tana cin maka wani abu sai kawai ka jefo ta da wani katocin ita kake son ka sama akuya tabbas ga ta akuya ta gani da akuya ce na. sai Allah ya kaddara lokacin da mutum ya je je jefa akuyan nan kawai sai wannan dutsen ya je fada akan wancan dan adam sai ya rotsa masa kai nan take ya mutu ko shurawa da ya ba haushi wannan kisan shi ma musulunci tana ɗaukar sa a matsayin kisan kuskure ba kisan da aka yi shi da gangan ba mun gane wannan misali na uku ne, mutum ne sai ya ɗauki wani dutse ko wani abu a ka'ida a ɗabi'a wannan abun baya kila dai zai je ya ji ma mutum shi sai ya ce ya shi shi ya yi niyyar jifa amma har da Allah a zuci shi ba niyyar sai ya kashe shi domin abin ba a ka'ida idan aka je wajen yan sanda masu binciken laifuka za su tabbatar da cewa wannan abin a ka'ida baya kisan kai amma sai Allah ya kaddaro wannan abun da ya jefo shi da shi sai kawai ya same shi kawai sai ya zama sanadiyar mutuwa wataƙila a daidai lokacin dama mutumin yana da mummunan hawan jini sai jinin shi ya kai ɗari biyu da hamsin shi kenan sai ya samu astakta ko ya samu asfagma الصدمة kalbiya sai kawai zuciya shi ta sinki sai ya mutu menene sababin ya mutuwar ta da mutane suke gani ko da likitoci sun je sun binciken wannan jifan da aka masa ya tayar masa da hankali jininsa ya hau dama yana da kwantaccen hawan jini shi kenan sai jinin ya tashi jini na hawa sai kwakwalwa ta buga sai zuciya ta tsinke shi kenan sai ya mutu to wannan shi ma ana ɗaukar kisan da ya yi a matsayin kisa na kuskure ba kisa na ganganci ba malaman fiƙi sun buga wannan misali misali na hudu rajulun sadama akara su yi fa mata mutum ne sai ya zo ya kaɗa wani da mota ya kaɗe shi da mota kaɗe shi yi. saboda irin gudun da yake shi ma kuma rattaki za su duba su wani irin gudu yake yi in aka tabbatar da gudu yake yi ba na hauka ba da ya kada wannan ana ɗaukar kada wannan da ya yi a matsayin kisa na kuskure ba kisa na ganganci kuna jin misalan mu misali na biyar rajulun fil ma'araka qatala ahadan zannahu kafiran fa idza huwa muslim ana yaki tsakanin musulmai da kafirai shikenan cikin kuskure sai kawai wani soja musulmi sai je ya cire uniform shi kuma wani soja musulmi bai gane shi ba sai ya zata ai kafiri kawai sai ya kashe shi sai daga baya sai aka zo ana lissafa sojoji sai aka ga ah, ga shi an kashe wani soja musulmi sai ce a ah, an yi ne na kashe shi dama aka ce a ah, ai ne jowa ne ne ko kyaftin wane ne ko kaza wane ne sai aka ga sunan shi musulmi sai ta an yi na kashe shi to a nan shi ma ya kisan kuskure ba kisan shi ba abin da ya faru kenan da wani sahabi ya kashe baban sayyidina Hudayfa ibn Yaman a yakin Uhud Hudayfa ibn Yaman baban shi al-Yaman musulmi aka je yaki a Uhud sai musulmai ba ma sahabi dai bane sahabbai da yawa sai suka ga baban Huzai bin Yaman sai suka zata ba musu ba da shi sai suka afka masa da tara da suka Huzai bin Yaman yana adi adi adi adi babana ne waɗannan sahabbai ba su tunci abin da zai bai ke nufi ba sai suka har suka kashe sai daga baya ta bayyana ashe baban ku zai Huzai bin Yaman radiyallahu ta'ala an ma aka kashe hankalin manzalin Allah ya tashi ya nuna zansa to a irin wannan wajen duk da kada ne riga malam masallaci ko da cewa ma wa an ce ai ana son a riga malam masallaci mutum ya je ya riga malam masallaci ce ta fida to kan ne riga malam masallaci amma dai duk da haka shi wannan a keɓance idan haka ta faru a sojojin musulunci wani sojan musulmi ya kashe wani sojan musulmi ka tansa cewa ba musulmi bane to ba shi zai biya jiya ba shugaban musulmai shi zai biya jiya haka ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai biya jiya haka baban sayyidina Hudayfa ibn Yaman da manzo Allah sallallahu alaihi ya kawo jiya ya bada shikenan sai Hudayfa ya ce ya yaji dama shi ke da hakkin ya karbi jiyar ai shine magajinsa sai ce ya yaji manzo sama ya ƙara kansa kuma ya ƙara girma a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam misali na kusa da ƙarshe shine likita fararren likita kwararren likita wanda an ba shi damar ya yi aiki sai ya ijtihadi ya kan bakin kokarinsa sai ya kuskure ma daidai ya kuskure ma daidai a aikinsa na likitanci to shi ma ya yi kisan kai amma na kuskure to da haka shi ma akwai abin da aka ɗora masa a shari'ar musulunci amma idan likita kwararre ya bi duk ka'idojin da ake bi na likitanci bai yi kuskure ɗaya ba amma mara lafiyan ka ya mutu to shi kenan ba shi ya kashe shi al-imam a cikin zadul ma'asi kai in ibad ya kasa likitoci sun kai gida shida bangare na farko likita jahili bangare na biyu likita jahili sannan sauran kashi hudun likita ne mai ilimi amma kuma aka samu matsala to dukkanin su ya musu hukunci masu bincike duk sun cika wannan hukunci na ƙarshe shine yaro da mahaukaci da yaro da mahaukaci idan sun yi kisan kai to ba a kuma cewa a kashe su ana ɗaukan kisan kansu a matsayin kuskure da yaro wanda bai balaga ba da mahaukaci in suka yi kisan kai to ana ɗaukar kisan kansu ba na ganganci ba ana ɗauka na kuskure waɗannan suna ɗaya daga cikin misalai da malamai suka bada na ne na al-qasdul khaza'u ko da ka za mu tsaya a nan insha Allah sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba da bayani akan wannan matsala ko waɗannan ƙabayoyi da suke da alaƙa da kisan kai na kuskure insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye ta mu ya yi albarka ta rayuwarmu kuma yau ana neman taimako kamar yadda aka saba bayan kwana da shi su za ka ce mutane su bada gudunmuwarsu Allah subhanahu wa ta'ala ya da kai wannan tambaya take ta ce mace ce mai ciki mijinta ya mutu sai ta zubar da cikin da gangan don Allah malam ya idda ta za ta kasance ba da ta zubar da cikinta da gangan a ka'idar iddanta mijinta ya mutu tana da ciki ke ta haihu sannan iddanta za ta ƙara. matar da aka mutu aka bata da ciki iddanta ita ce ke ta haihu to sai ta je ta gaba ga sai ta je ta da cikin da gangan ta saba ma Allah ta yi kisan kai amma iddanta ta ƙare domin dama iddar za ta ƙare ne da haihuwa ta zubar da ciki ta saba ma Allah sai laifi kuma sannan akwai hukuncin da zamu ji nan gaba ita ma ita ma ke kisan kai eh kisan kai ke in dan ya kai matsayin a hura masa ai za mu ji hukuncin ta amma tambayar da ake ta idda ta to idda ta kasa insha Allah malam salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kana nawa ne bayan salatin as-salatu ibrahimiyya bayan as-salatu ibrahimiyya manzon Allah bai karanta da wani salati iyaka malamai suna cewa ya halatta za ka iya ma'annabi da sama salati da larabcinka za ka iya ma'annabi da sama salati da larabcinka amma ka ji a ranka cewa bai kai a salatu ibrahimiyya sai ke sannan na biyu kada larabcinka ya kunshi wasu wasu wasu wasu wasu wasu abubuwan da ka kunsa ba a san ma abin da kake nufi ba kamar salatu da harafin kamar na ɗan tijjaniya ko salatu baki wannan ba salatai bane na Allah da Annabi sannan na uku kada ka ba wannan salatin wata falala in ka ba ki falala ta tashi daga salati ya zama wani abu na Allah kuma kamar yadda aka ba ba ni falala kamar yadda aka ba salatu al-fatihi amma in ka kirkiro salatin ka da larabcinka ya kunshi ma'anoni masu kyau sannan babu ta gona da iri a ciki sannan baka ce wannan salatin na da wata falala ba in kai kayan ka shi kenan ba kwafa wanda zai sauke ka amma ka sani cewa ba za ka karanta kuma a sallah a sallah abin da ya tabbata ana yi ko a salatu ibrahimiyya a tahiyya ina jin mun gane bayanai na kun ji ka'idojin ba a hana ka ka kirkiro salatin ka da larabcin ka ba ka je ka kirkiro ka kirkiro salatin ka da larabcin ka kana da larabci ka iya larabci ko to ka kirkiro amma yana da sharaɗa sharaɗin farko kai ya kunshi wata ma'anar da ba a gane me kake nufi sannan na biyu kar ka bashi wata falala sannan na uku kada ka rika ji a ranka cewa ya fi afsalatu ibrahimiyya Allah ma'ana dan Allah malam ina neman karin bayani akan salatu tasbihi kuma yaushe ake yin ta wannan salatu tasbihin an sha ma mutane bayani akan salatu tasbihi tana ɗaya daga cikin mas'alolin da malamai suka yi sabani mai tsanani akan hadisin hadisanta Shaykhul Islam Ibn rahimahullah ce hadisanta gabaki ɗaya ba su inganta duk hadisan da suke bayani kan salatu tasbihi ba su inganta ba amma an samu a wannan zamanin kamar albani da almajiranta suna ganin cewa hadisan za su iya inganta a can da an samu al-imam al-khatib al-baghdadi ya rubuta littafi akan salati in kan talibin ilimi ne ka samu wannan littafin ka karanta za ka ga abin da aka So da shawara da nake ba mutane kullum ita ce in aka mun tambaya kan salati tasbihi me yasa mutum zai damu da abin da aka yi saɓani a kai ba zai rike abin da aka yi ittifaki a kansa ba me san yayi salatu tasbih yana yin salatu duha kullun kullun sallan walha raka'a biyu raka'a hudu raka'a shida raka'a takwas ka salatu duha mana shin ka rike sallolin da ake ta musu a sunan rati ba raka'a bi ko hudu kafin azhar bi bayan azhar bi kafin la'asar bi kafin magariba bi bayan magariba bi kafin isha'i bi bayan isha'i bi kafin asuba kana yin waɗannan sallolin ka rike su an yi ittifaki a kan yin su kana kiyamun laili wanda yake son ya salatu tasbihi ya rike yin waɗannan sallolin sai ku fita daga sabani amma salatu tasbihi malamai sun yi sabani akai sabani ne tsanani sabanin da zai iya wuya ma ka zo ka ce magana wani ta fita wani karfi to ne sa ba za kai ka fita daga sabani ba ka fita daga ba malam dan Allah ina tambaya ne akan yarinya ce kar shekara goma sha ko ko azumi ya waje wajaba akan ta duk da ba ta fara jinin haila ba amma da alamun girma a cikinta sannan malam a ka'ida ta musulunci shekara nawa ake yaye yawo to a game da balaga a game da yin azumi abin da ya tabbata a cikin hadisai ingantattu ne shari'ar musulunci ba ta sa shekaru ba na balaga iyaka balagar mace na tabbata ne ke jinin haiba idan yarinya ke jinin haiba to ta balaga ne abin da babu sabani akan amma shekaru akwai sabani akan yin ciki akwai sabani akan amma abin da malamai suka yi kai shi shine jinin haila shine alama ta balagar yara idan sai jinin haila to wannan na nuna an fara rubuta mata zunubi ko lada to daga nan azumi ya waje ba to da ka sai a jira wannan yarinyar ta balaga ta yi jini sannan ko da ta girma sannan babu ka'idar da shari'ar musulunci ta ajiye ta ce dole sai an yaya yaro amma shekaru biyu su ne abin da aka fi son a kai da nassin alqur'ani ko wal walidatu yuqina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma rida'a mutumin da ke son da miji da matan da suke son ya'yan cika shan nonon su su girma su koshi sosai ko su basu sha nonon shekaru biyu amma yaran zamani yanzu zai yaro shekara ɗaya da watanni biyu ko shekara ɗaya zai zai yana nema ya rike mama ko kuma yanzu ya ci ta tasuwar da ta sun cika a baki to yin wannan sai a yaye shi amma ne muddar da ake son a kai mafi fika ita ce shekara ce sai a yayi yawo sannan wannan mai tambayar ya faɗi sunan wani wuri ba zan ambaci wajen ba ya ce wai ba a kiran sallah a wajen ba a ikama sai dai ikama kawai ake yi wai mai hukuncin sallar su duk unguwanni ya halya waje ba su kiran sallah kiran sallah wajibi ne ba musu haƙƙi ba Tun ba sallah su wajibi ne a kira sallah amma malamai ba su ce in an yi sallah ba a kira sallah ba sallah ba ta yi ba amma ya saba ma Allah duk sallar da za a yi a masallaci a kira sallah manzon sallah ya ce masa habun ka ko kai kadai ne a daji za ka yi sallah ka kira sallah duk wanda ya ji saukin ka sai ya maka shaida ran lahira a dan ne kai ba zai maka shaida shi nan aka fara kiran sallah sai ya huga da gudu wai ba zai ji ba har Allah ya sa ya shi ya sa mai kiran sallah yake da matsayi da daraja a musulunci ba kamar yadda muke ɗaukar da kiran sallah ba mai kiran sanda yana da darajoji da matsaye masu yawa a cikin addinin musulunci mun yi sandar gawa sai aka yi kafarori guda ta ni kuma a iya sani na rasan san guda ko da ake yi to me ake me ake cewa a sauran kafarorin guda biyar ɗin da aka yi to ni ma ana yin kafara ta malamai sun tabbatar da cewa za a iya ta amma dai kaga abin da aka saba shine guda kuma kuma an yi mutum nan an yi daidai to daga suka ce in aka yi tara Ko waje sai a ta ƙara addu'o'i ai ta ƙara addu'o'i ga mamata ga masu rai ai da ana buƙatar addu'o'i ko sai su ce a je a kai ba ku iya da kawo irin waɗannan abubuwan nan ke yi raka kabbar babu su guda hudu sun tabbata a sunna hadisai sahihai wanda babu rikici a tsakanin malamai game da su sun tabbata ran ai kabbara hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Jabir ibn Abdullah ya rawaito hadisi yace manzon Allah sama na annabi sallallahu alaihi wasallam najashiya hina tufiya wa salla alaihi wa kabbar alaihi arba'a wa kuntu tisabbi sami al na jaji ya ce manzo sama ya sanar da annajashi ya mutu annajashi na kasar da sarkin habashi kirista ne musulunta shikenan manzo sama ya sanar da cewa yau wani dan uwan ku Allah ya mutu saboda haka ba haɗu a masallacin idi za mu fata sallah aka tafi fili aka masa sallah sai da jajo ya ce manzon sama ya masa kabbara hudu muttafaqun alaihi wannan hadisi yana cikin sahih bukhari da sahih muslim eh, amma shekul albani Allah ya ji kansa ya kawo da wasu ada da hakikai a cikin ahkamul jana'iz wa bid'ah cewa za a iya kabbaro shi har zuwa ta saboda kan kaji wajen da aka yi jara to kada ka fita sun yi da sun yi daidai amma dai mu abin da muka ci wa kudu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin ko ka gane قال علي آه أجمعين